Ƙungiyar Izala a Najeriya ta ce ta yaba da samun nasarar cafke waɗanda ake zargi da kai harin bama-bamai a garin Jos da kuma Zaria ta jihar Kaduna da jami'an tsaron ƙasar suka ce sun yi. A daidai lokacin da yake rufe tafsirin Ramadan na wannan shekara a garin Mina, mataimakin shugaban malaman Izalar a Najeriya Sheikh Yusuf Sambariga Cikum ya ce yana baiwa hukumomin Najeriya shawarar matsar waɗanda aka kama domin samun ƙarin bayani. Tun da dai an yi laifi kuma ga masu laifi an kama inda gwamnatin Najeriya za ta yi adalci ya kamata ta takura wa'innan mutane kar ta sake su ta samu labari cikakke daga wajensu suwa ke sa su wa'innan ayyuka. bayan an gano wa'inda ke sa su sannan da su wa'inda suka sa su da wa'inda suka yi aikin duka gwamnati ta yanke masu hukuncin kisa bayan ta yanke masu hukuncin kisa kuma gwamnati ta kwace makaman da ke hannunsu kuma gwamnati ta sa bincika duk wanda yake rike da makami ba bisa ka'ida ba to lallai ne a ainihin an makamin nan To amma a ɗaya gefen Shag Yusuf Samba cikin ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta biya diyar waɗanda aka kashe iyalansu a wannan hari domin rage masu zafi. Kuma ɗimbin al'ummar da aka kashe, da wa'inda aka kashe a wajen karatu a ainihin Jos, da wa'inda aka kashe a kasuwa, da wa'inda aka kashe a Zaria, to haƙƙi ne gwamnatin ƙasar Najeriya ta biya diyar kuɗaɗen wa'innan mutane da aka kashe a ba magadansu diyar kudaden nan wajibi ne gwamnati ta yi wannan to in an yi haka kaga an yi hukunta duk bangarorin to daga yau za ka ga an kame hannun mutane daga wannan aiki A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu ƙarin motocin yin sintiri a dajin kan iyakar jihar Niger da Kaduna domin fatattakar 'yan fashi da masu satar jama'a da suka addabi yankin inji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Kana. Mun samu ƙarin motocin patrol, mun samu guda goma sha biyar daga Abuja, mun ƙara guda biyar, a nan sun zama ashirin. shi kuma kwamishina mai girma kwamishina ya samu mashina don ah, akwai inda motoci ba su iya shiga an samu mashina a shiga cikin dajin nan gaba ɗaya a fatattake su kakakin 'yan sandan jihar niger mr bala elkana mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.